ɗazu na rubuta akan wannan shafi akwai raddi na musamman da zan gabatar da shi a daidai wannan lokaci a dangane da waɗannan zantuka da shi Malam Idris ya sake wanda kuma suke ɗauke da rashin adalci a ciki muke so mu haska wa al'umma muke so mu tunatar da al'umma mu gaya musu hakikanin abin da ya gudana da abin da ya faru wato ina mamaki yadda malam idris kake sake zantukakka da kuma yadda kake bijiro da waɗannan zantukan ba tare da lura ba tare da tuna cewa idan na faɗi kaza kaza zai iya biyowa to insha Allahu zan yi ƙoƙari in haska wa mutane kamar yadda tuni dama na gaya maka dukkan wasu zantuka da za ka sake in dai suna da gaban yin raddi to zan yi raddin su kuma ba zan yi shiru a kansu ba kuma ka shirya da cewa duk abin da za ka fito ka faɗa in dai akwai ma'ana cikin abun idan ka faɗe shi to za mu yi ƙoƙari mu mayar da martani sai dai dama ba kowane abu ne za ka faɗa in biye maka in ce sai na mayar da raddi a kai ba to amma kamar irin waɗannan abubuwa to dole mu mayar da martani saboda canza zantuka da kake yi da juya magana daga gurbinta wanda kuma insha Allah zan yi ƙoƙari in haska. Alhamdulillah a cikin abubuwan da na tadda su, da farko dai ka fito, kana cewa ka amsa wa izalar Jos gayyatan da suka maka na mukabala To sai ka biyo da waɗansu zantukan da insha Allah zan ƙara ayyana su. Sai kake ce musu to, idan za a yi wannan muƙabala a zo masallacinka. to da farko ka zayyana waɗanda ka yi muƙabala da su cewa ka yi muƙabala da wane daga ɓangare kaza ka ambaci Sheikh Ahmad ɗan gidan Sheikh Tahir Marigayi sannan ka ambaci wasu daga cikin ɓangaren shi'a sannan ka ambaci wasu daban sannan ka zo ta kaina a inda lokacin domin shine babban muhallin shahid da nake so in yi magana a kai a lokacin sai kake cewa wato wane sai kake cewa kun yi mukabala da shi akan tasbaha a lokacin da aka yi ta masa ihu to akan wannan nake so in yi magana akai a inda kake cewa ai mun yi mukabala da kai kuma sai kake cewa daga baya sai na zo sarki zaki ina maka ƙarairayi sai na zo sarki zaki ina maka ƙarerai to alhamdulillah na ji daɗi a lokacin da baka yi musu wannan muƙabala da aka yi da kai ba sai dai kash ba dukkan ma muƙabalan ka ambata ba ai ba akan matsalar tasbaha kawai muka yi muƙabala da kai ba mun tattauna akan iyayen manzon Allah sadda kake nuna cewa iyayen annabi yan wuta sannan kuma mun tattauna akan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama sannan mun tattauna da kai akan abin da ya shafi tauhidi sannan mun tattauna da kai akan abin da ya shafi gasan karatun alkur'ani ma'ana dai akwai nukɗoɗi da yawa da mun tattauna da kai amma abin mamaki sai ka yi maganar tasbaha kawai sai ka wuce to da farko abin da nake so mutane su fahimta cewa yayi na zo masallacinsa na hau sama kuma sai ya ce muka tattauna akan tasbaha sai aka mun ihu daga nan kuma bayansa sai na je sarki zaki ina ƙarerai to abinda nake so da kai malam Idris ya kamata ka fito da waɗannan ƙarerai da aka yi su a iya sani na duk abubuwan da muka yi da kai su na faɗa yadda muka yi da kai haka na faɗa sannan wannan ihu da kake faɗa an yin ni ban ma san da wannan ihu ba amma idan kana da wannan ihun fito da wannan ihu za ka yi sai ka yaɗa sannan kuma ihun meye ma'anansa ihun yana nufin cewa natsuwa kenan ihun yana daga cikin shi ma wani ɓangare ne na cewa ka ci nasara a cikin muƙabalar da aka yi da kai to da farko dai alhamdulillah bari in tunatar da kai wasu abubuwa zaman da muka yi da kai a gidanka kafin ma mu zo cikin masallacinka mun yi kashi biyu na farko mun tattauna da kai akan me mun tattauna da kai akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari in tuna maka yadda muka yi da kai lokacin da muka ɗauko mas'alar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce maka menene bambancin maulidin manzon Allah da gasan karatun alkur'ani sai ka ce to su masu gasan karatun alkur'anin sun ce maka sun ɗauke shi a matsayin addini tun da kai a wajenka baka gasan karatun alkur'ani insha Allah duk abin da kake kai shi zan faɗa ba zan ƙara wani abu ba insha Allah ba kamar yadda kai kake yi ba so saboda haka sai kake cewa masu gasan karatun alkur'anin sun ce maka sun ɗauke shi a matsayin addini sai na ce maka oke yanzu misali masu maulidi idan suna maulidinsu sai suka ce ba su ɗauke shi a matsayin addini ba za su iya yin kayansu buɗan bakinka sai ka ce kai wane lalle kana da wayo ba abun da ka ƙara bayan wannan to kaga kayi maganganunka amma kuma lokacin da ka bijiro da irin wannan maganar na mayar maka cewa kawai kai wane kana da wayo ba abun da ka ƙara bayan haka sannan abu na gaba mun tattauna da kai a game da abun da ya shafi bidi'a ma domin a cikin mas'alar da muka yi magana da kai akan mas'alar tasbaha da kuma bidi'a da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokaci guda amma a lokaci sai ka ce kawai akan mas'alar tasbaha sai ka yi shiru ba tare da kawo ka kawo cewa an tattauna da kai akan me akan abun da ya shafi bidi'a an tattauna da kai akan abun da ya shafi me kan iyayen manzon Allah ba a yayin da kake ƙoƙari ka tabbatar da wannan hadisi akan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa iyayensa suna wuta nayi kokari in nuna maka in haska maka cewa wannan hadisi bai inganta ba to amma in baka manta ba ai ka zo kayi kasuka guda bakwai akan cewa iyayen annabin suna wuta na biyo ka da kasir guda goma sha biyu akan iyayen annabi suna aljanna kuma na ce maka idan ka maimaita kaset ka ƙara wani kaset a kai misali a ce ka yi kaset guda goma akan iyayen manzan, Allah suna wuta na ce sai na maka ishirin akan iyayen annabi suna aljanna tun a wannan lokacin ka datse ka katse baka sake wa'yansu kasuka makamantan wannan akan cewa iyayen annabi suna wuta ba har yawa ina bin ka bashi akan wannan baka biya ba tun da na maka wannan martani baka biya ba har a yanzu nan da nake magana So saboda haka wannan bashin tana nan a kanka. Sannan abu na biyu lokacin da muka tattauna akan abin da ya shafi tasbaha. Idan baka manta ba, lokacin da na zo masallacinka muka fara wannan tattaunawa. Na taɓa nakadi kan wannan magana da ka bijirar, amma tun da yanzu ka maimaita ta bari in sake nema maimaitawa. Abin da ya faru a wannan muƙabala. Da farko dai alhamdulillah, lokacin da na zo na ce to tunda waɗannan abubuwa mu da kai muke yin su a gefe muke tattauna su ba tare da almajiranka sun sani ba sannan waɗanda suke ɓangare mu ba su sani ba to yana da kyau wannan mas'ala mu tattauna ta tare da ɗalibanka a ƙarshe dai ka amsa cewa eh to ba matsala ka yadda aka zo lokacin da muka ɗauko wannan matsala muna tattaunawa da kai akan abin da ya shafi tasbaha ka ƙi ka saurare ni saboda ina so in ɗauko mas'ala kan wannan hadisan da a Sheikh Muhammad nasir Al-Albani ya raunanta su a kan cewa kuma waɗannan hadisan suna ishara zuwa ga tabbatar da amfani da tasbaha sai ka dinga datse ni kana katse ni ka hana ma a yi magana saboda me saboda kana gaban almajiranka saboda kana gaban almajiranka sai aka ta da fauda fauda kuma wannan ita ce hatsaniya amma ina so in bijirar maka da isnadan wannan hadisan in tabbatar maka cewa kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wurinsa yake ganin cewa waɗannan isnadan ba su inganta ba in tabbatar maka da cewa ingatattu ne saboda ga waɗanda suke suka wuce a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a bangaren ilimin hadisi suka wuce shi suka ɗare shi suka yi gaba da shi da suka tabbatar da ingancin waɗannan hadisan. a lokacin sai ka katse ni ka hana ma in kawo isnadin in ciki ta zancen duka ka katse me dalilin da yasa ka katse saboda kai ne alƙalin kanka saboda kai ne alƙalin kanka alhamdulillah lokacin da na ji wannan clips ɗin da ka sake na saurari wannan clips ɗin bayan na gama bai wuce ikon Allah bai wuce minti biyar zuwa goma ba sai na saurari a ah, wani shawari da Sheikh Tahir Suleiman yake gabatarwa inda yake cewa duk da shi ɗan shi'a ne amma yana da dama ya gabatar da shawari a yadda za a yi wannan muƙabala din kuma alhamdulillah yi zantuka masu kyau kuma wannan ita ce ma gaskiya idan dai maganar muƙabala to ya kamata a bi wannan tsarin maganar cewa a yi a masallacinka ai bai taso ba ai yanzu muna da hanyoyin yin muƙabala in dai mutum da gaske yana so ya yi muƙabalan duk wanda ka ji yana cewa a zo gunsa to yana so ya guje wa muƙabalan yana so ya gudu ne amma ai akwai hanyoyi na muƙabalan a yanzu in da ba irin waɗannan hanyoyin a yanzu an samu irin waɗannan hanyoyi inda za a yi wannan muƙabala kuma duniya ta fahimci duk me ake ciki ba tare da fahimtar cewa ana goyon bayan wane ko ana ma wane rashin adalci ba maganar cewa a zo masallacinka kai da kanka fa ce. na zo masallacinka an mun ihu a wajen kai da kanka fa faɗi haka to kaga kenan babu alamar ma za a iya adalci kenan a wajen in a bisa maganar da kake faɗa sannan tare da cewa ni ban kiyaye ma ihun da kake nufin ba ban ma kiyaye ba to anan maganar da nake faɗa ni ma kamar yadda ɗazu malam tahir suleiman ya bijirar akan cewa in abun da ya kamata ne to sai a yi wani wato a yi wannan muƙabalar a wani waje daban a inda ba naka ba a inda ba nasu ba wato manufa wuri ne wanda aka keɓe shi ba muhallinka ba ba su ba idan alƙali kuma za a nema a nemi alƙali wanda yake neutral wanda bai ɓangare nan baya ɓangare nan sannan kuma a tsara akan time kana da minti ishirin suna da minti ishirin ka sake yin ishirin su yi ishirin to wannan ita ce gaskiya amma su zo masallacinka kuma bayan da kanka kana cewa ana ihu wa mutane a wajen to me yasa kai ba za ka je masallacinsu ba to kai ɗin ka je masallacinsu mana to kuma kai ne kawai ake zuwa masallacinka kai baka zuwa masallacin wani to anya kuwa aini a kyautata zatona idan ka fito a matsayin jarumi to kana iya zuwa kamar yadda muka je maka ko kuma in ababin adalci kai an je maka kai ma ka zo in ababin adalci an je ka nan kai ma sai ka je to sannan abun da yake gaba abun da zan ƙara da shi naji kana cewa ka amsa wa izalar jos wannan gayyata na muƙabala to ni kuma gayyatan da na maka akan wannan muƙabala ci gaba da ita kamar yadda aka faro ta ai ba ai ba wai wannan ne kadai aka yi ba to ni ma ka amsa kamar yadda ka ce ka fito ka amsa wa izalar jos muƙabalar da suka gayyace ka to ai ka ji gayyatan da na maka akan muƙabalar ni ma ka amsa mun nawa bayan amsa ita muƙabalar da kai wa izalar jos wannan ita ce adalci tunda na san sakonnin sun same ka tunda har kake faɗa ai na zo sarki zaki ina maka ƙarerai na duba kuma wa wa'yan ƙarerai na maka dukkan wa'yansu abubuwa da muka yi a bayan nan in Aisha FM ne abubuwa ne da suke yawo a duniya kowa ya ji yadda aka yi da kai kuma mun ɗauko matsalar abun da ya shafi tattaunawan nan ba mu ƙarasa ba kai ma ka san kuma ba mu ƙarasa ba kuma har a yanzu ina bin ka bashi baka biya ba da farko dai daga cikin abubuwan da muka ɗauko in baka manta ba mun ɗauko tattauna matsala ta kasuwar tauhidi zuwa kashe uku a inda na nemi wa ya kasa tauhidi kashe uku annabi ne kana ta ziza kana ta kewaye-kewaye kana ta saikuletin, a ƙarshe dole ka dawo ka yadda cewa ba annabi ne ya kasa ba muka tafi tambaya ta uku tafsirin da muke a cikin watan ramadana annabi ya yi? nan ma ka koma kana kokari ka ce istinbadi ne ma'ana dai dole ka tabbatar wa duniya ba annabi yayi ba amma a wajen muƙabalar mu a wajen tattaunawar mu ta katse a wajen ta kare ba mu ƙarasa ba ka san wannan bashin ina bin ka har yau ba mu ƙarasa ba don haka ina gayyatan ka akan waɗannan abubuwa guda uku wanda dukkanin su dama abubuwa ne da nace zan tambaye ka aka samu matsala a wannan lokacin wanda ba a iya karasawa ba kuma kai ka san an yi haka kuma akan hakan muke so saboda haka sai ka yadda a ci gaba da wannan muƙabalar da yanzu dai alhamdulillahi ni ba zan iya bayyana cewa a wannan muƙabala da muka yi a'a kai ne kai ne ka faɗi gaskiya ko kai ka faɗi daidai a'a a bar mutane su yi hukunci mutane su fitar da cewa kai ne ka faɗi gaskiyar ko kuma a'a gaskiyar ta ɓangaren mu ta fito duk abin da suka hukunta a yadda da hukuncin da suka yi so saboda haka idan baka manta ba na yanzu a yanzu da nake maganan nan ina gayyatanka akan mu ƙarasa wannan muƙabala ta cewa tafsiri a cikin watan Ramadana ba annabi ne yayi ba idan annabi yayi ka zo ka kare kanka akan cewa annabi ne yayi wannan tafsiri a cikin watan Ramadana tare da mai jan baki ka amsa wannan gayyatar da na maka sannan abu na biyu ai akwai abubuwa a ƙasa ita ma tasbahan har a yanzu a sake dawo da wannan mas'alar ai tun da har yanzu kana kan tasbahan cewa bidi'a ne a ci gaba da tattaunawa da kai a kanta sannan abu na uku a dangane da iyayen annabi da kake cewa suna wuta ai har yanzu kana kai still a dawo da shi baya a ci gaba da tattauna wannan mas'ala waɗannan abubuwa guda uku malam Idris ina tura ina sake maimaita tura wannan gayyata ta muƙabala zuwa gare ka kuma ina buƙatan ka amsa wannan gayyata da gaggawa kamar yanzu yadda ka fito ka ce ka amsa wa izalar jos kowa ka yadda su yi muƙabalar da kai kaga wannan magana ce irin ta zarunta <clears throat> magana ce irin ta jarunta ka fito ka ce ka yadda da kowa ka zauna a cikinsu ‘yan izalan jos to mu ma kamar haka ka yadda ka zauna kamar yadda na ce na gayyace ka ka zauna da mu akan wannan abubuwan da na sake maka a yanzu sai dai kash wannan jarunta da kake gani ka yi ta akan abin da ya shafi hatta izalar Jos din jaruntan bata cika jarunta ba domin cewa kake a zo gidanka ai jarunta ita ce ka ce ka yadda a tattauna da kai a ko'ina wannan ita ce asalin jaruntan ka ce ka yadda idan za ka zo wajensu ko su zo wajenka ko kuma a nemi wani waje to wannan ita ce cikakken jaruntaka kamar yadda alhamdulillah mu mun maka irin haka mun zo har masallacin ka, kai ma ka zo namu masallacin kuma waɗanda kake faɗa ɗin su ƴan shi'an su ma sun tafi watakila masallacinka ya kamata su ma ka je musu masallacinsu in dai fa jaruntan ka san kuwa jarunta ta kai jarunta wanda duk zai tashi ya zo har masallacinka a gaban mutanen ka ai kaga wannan shine hakika ne wanda yayi aikin jaruntaka amma kai abun da kai ba jaruntaka ba domin cewa kake a zo inda kake kaga kenan kana gwada wa duniya ba za ka iya muƙabala a wurin wani ba ko a gidan wani ba kenan kana ƙoƙari ka nuna cewa sai a wajen ka kaɗai za a yi saboda ka samu daman zamowa alƙalin kanka saboda ka zamto alƙalin kanka wanda zai yi hukunci da kansa wanda zai sa tsari da kansa wanda zai gudanar da al'amarin wanda kuma ana haka kaga ba a shigar da adalci ba so saboda haka ina maimaita ina na sani ai sakon ya same ka ai ba yau ne nake maimaita cewa ina gayyatan ka kan wannan muƙabalar ba kuma ba yadda za a yi yanzu ka ce ai baka yadda ba ko ba zai yi a zauna da ni a kai ba tun da ka riga ka fara zaman kuma zaman nan ka yi ɗaya biyu uku huɗu domin zuwa da nai na same ka a gida na same ka sau biyu a masallacinka sau ɗaya nawa kenan sau uku sannan a isha fm mun yi sau ɗaya sau biyu nawa kenan sau biyar to kaga yanzu ɗorawa kawai ai za mu ci gaba da yi nan kuma duniya suna ci gaba da hukunci ba mu za mu yi hukunci ba ba kai ne za ka yi hukunci akan kai ne kake kan daidai ko in yi hukunci akan ni ne nake kan daidai ba sai a bar al'umma sai su yi ta hukunci su saboda haka kar ka ɗauka cewa don ka sake waɗannan zantuka ba za su iske mu ba kuma sannan ba za mu mayar da raddi a kansu ba ai an wuce wannan wajen ni dai abin da na sani shine duk abin da yake da gaba muhimmiya akan zantukan da ka furta su to sai na mayar da martani a kai. iyaka ka sani kawai yaddanka da cewa a yi muƙabalar nan ita ce kaɗai za ta nuna mun jaruntakanka rashin yadda da a yi muƙabalar nan yana gwada cewa to lallai barazana ce ko da waɗanda ka fito ka ce ku yi muƙabalan da su ma a inda zai fuskanci cewa wannan jarunta ce ka ce musu ka yadda ku yi muƙabalan nan a ko'ina ka ce ka yadda ku yi muƙabalan nan a masallacinka ko a masallacinsu ko a wani gu daban to wannan ita ce cikakkiyar jaruntaka amma ka sa sharaɗi na masallacinka wannan kan kowa ya ji wannan ya san ai kaga kamar kana gujewa muƙabalan kenan kaga wannan ita ce hanya mafi sauki da watakila ba dole su amsa maka ba saboda ai kaga ka yi son rai a ciki baka yi adalci a cikin yadda ya kamata a bi da tsarin ba to saboda haka ne ma ina sake jaddada wannan shawari zuwa ga su ƴan izalan Jos da ka yadda cewa ku yi muƙabalan da su to ga shawari kamar yadda ɗazu Sheikh Tahir Suleiman ya faɗi irin wannan shawarin kuma ni ma ina kan irin wannan shawarin na cewa a haɗu a wani waje daban ba masallacinka ba ba masallacinsu ba in wani waje ne za a samu to a tattauna matsalar to nan ne za a samu natija ka taho da mutum goma ya taho da mutum goma ko kuma ka taho da mutum goma su taho da mutum goma idan mutum ishirin ne su taho da ishirin ka taho da ishirin sannan a sa alƙali daban wanda shine zai yi hukunci a tsakani to wannan ita ce nima shawarin da zan biyo da ita bayan shawarin da shi Shiman Tahir Suleiman ya gabatar sannan abu na gaba ka sake kuma an samun gayyata ta nima ka sake amsa mun gayyata ta nima saboda ai ka sake zantuka a kaina cewa ma kai ana ihu to saboda haka don haka na sake gayyatanka nima ka amsa kamar yadda ka amsa musu amma dai ka yadda da irin ni kuwa abin da zan sake kai ma ka faɗi irin wannan ni na yadda wannan muƙabalar in dai za ka amsa ɗin to na yadda tun daga kafofi waɗanda suke isar da saƙonni ba tare da wata fauda ba tare da wata ja'inja ba tare da tsoma bakin wani ba in dai mutum yana son muƙabala da gaske yana so ba so yake ya gudu wa muƙabala ba to akwai shafin sarki zaki wanda nake magana a kai yanzu ɗaya kenan akwai shafin Isha FM biyu kenan, akwai shafin Kibla FM uku kenan. Waɗannan na tabbata dukkaninsu guda uku nan ba za ka ce ni kaɗai na keɓanta da su ba. Don kar ka dawo ka ce ni ma bari ka tuhume ni da rashin adalci, ai akwai wata shafi da kake tuhuma na da ita akan cewa wannan shafin ina da alaka mai ƙarfi da ita. To shi yasa ma sai na sake maka har da shafin da kake da ƙarfi da ita. kaga ai shafin Isha FM watakila kana da ƙarfi sosai a wajen to alhamdulillah to ka yadda ayi akan wannan shafin mana ka yadda sai in ƙara tabbatar da cewa kullum kai so kake a same ka a inda kake me yasa kai baka jaruntan ka samu mutum a inda yake saboda haka lallai ina sake sake wannan sako kuma na san wannan sako zai same ka idan har jarunta ne ya fito da kai akan gayyatar muƙabala har ka yadda wa ‘yan izalan jos ku yi muƙabala ka ce ka amsa musu? Na'am, amsawarka jarunta ce, to amma sai dai bata cika jarunta ba da ka keɓe amsawar da cewa a zo wajenka. Amma cikakkiyar jarunta ne ka yadda da cewa muƙabalan nan za a iya yin ta a ko'ina. To wannan kam ita ce cikakkiyar jarunta. Saboda haka, lallai A ina sake tura wannan sako ina jaddada ina maimaita wannan sako zuwa gare ka ci gaba da amsa wannan gayyata da nake maka akan wannan muƙabala kamar yadda ka fito ka amsa wa izalar jos ka sake amsa wannan sai mu ƙara tabbatar da cewa lallai jaruntanka ka ta kai jarunta amma kuma sai ka ka sake maganar a zo gidanka a zo gidanka sai ka yadda ko ina kaga ai jarumi shine yanzu misali zan tambaye ka zan tambaye ka kuma zan tambayi duniya baki ɗaya mutumin da shi bayi da wata rikici ko bai faɗa sai a gidansa ko sai a gaban mutanensa me yake bukata ba so yake araba ba ba so yake araba ba ai jarumi shi zai ce mu tafi daji jarumi shi zai ce mu tafi daji so saboda haka ya kamata ka fito da gaske ka yadda da cewa ka amsa wannan gayyata ta cewa ko ina ma a yi to wannan kan kaga ka yi jarunta cikakkiya saboda haka shi yasa na baka zaɓi a cikin waɗannan kafofi duka wanda ka zaɓa mu ci gaba da wannan muƙabalar idan ƙibla fm ɗin ka zaɓa na yadda idan sarki zakin ka zaɓa na yadda idan isha fm ɗin ka zaɓa na yadda ai ka sani Isha FM na biyo ka har wajen ma kuma na faɗa wa duniya nace saboda kai na zo na hau na faɗa maka ka ji da kyau nace saboda kai tare da cewa kana ganin gidankan nema ko kana ganin kana da ƙarfi a wajen to kai ma ka irin wannan jaruntan mana ai ya kamata a yanzu ba kai ne kuma ma za a biyo ba kai ya kamata ka ci gaba da ramuwa wajen bin kai da aka biyo ka har gida so ɗaya so biyu so uku to yanzu ai ya kamata kai ne kuma za ka bi ma mutane kaga ya zamana ka saka musu da abun da suka maka wanda yake mai kyau idan a ziyara ma suka maka kaga kai ma ka ziyarce su idan kuma kaga muƙabalar ne to kai ma ka rama musu kaga nan ma sai a gane kai ma jarume ne amma jaruntanka a gidanka ta ƙare to ai kaga bata bata zama jarunta ba kenan saboda haka waɗannan sakonni su ne asalin sakonnin da nake so in aika maka da su a daidai wannan lokaci kuma in dai za ka sake magana a kan izalan jus ka ce ka da ka yi mukabalan nan da kowaye a cikinsu gashi nan kamar zarunta amma ni a yadda na fahimta kamar akwai shakka ko kokunto da kake yi shakkan nan ita ce yasa ka toge zaman a masallacinka idan da ba shakka inda kana da ƙarfin gwiwa da cewa kawai za ka yi a ko'ina ka yadda a haɗu a tattauna wannan ita ce adalci ita ce adalci su saboda haka masu sauraro na musamman ga waɗanda suke nesa da labari in sanar da ku wani abu saboda akwai wani a nan Najeriya yake yana zaune a Kaduna wani a Kano yake wani a Katsina, wani a Abuja, wani a Zamfara, wani a Lagos ne ma. Idan ka koma ƙasashen ƙetare, wani yana can ƙasar Nijar, wani yana Chadi, wani yana Cameroon, wani yana Benin Republic, wani yana wani waje a nisan duniya bai fa san me yake faruwa ba. kawai shi daɗin baki ne ya tsoma bakinsa akan mas'alar bai san inda aka taso ba mu da muke bauchi mu da muke tare da malam Idris Abdul Aziz mu da muke makwabta mu muka san me yake faruwa mu muka san me ya gudana kuma shi ma ya san haka amma ku da kuke nesa wasu da yawa ma suna tsoma bakinsu ba su san ma me yake gudana ba wasu ba san me yake gudana ba so saboda haka wannan abubuwa ne da suka taso shekaru kusan ishirin baya kuma matsala ce da ake tattaunawa a kanta kusan shekaru ishirin baya kuma da yawa wa'yansu gani suke kamar e ko hujja yake da ita ko dalili tuni mun tabbatar wa duniya ba yi da ƙwaya ɗaya ta hujja akan zantukan da muka tinkare shi da su akan matsalar tasbaha da yake ƙoƙari ya rushe ka je ka saurari kasukan da na sake akan abin da ya shafi tasban ka saurari nashi sai ka haɗa ka yi hukunci in adalci kake nufi ba wai ka je ka saurari maganganunsa kawai na maganarsa na cewa annabi bai rike tasba ka ɗauki wannan maganar wai ita ce za ka yi aiki da ita ba lokacin da ka yi haka to ba ka yi wa kanka adalci ba je ka saurari hadisan da muka kawo akan tabbacin amfani da tasbaha a nan ne ka tabbatar da cewa to ya faɗi hujjoji ko bai faɗi hujjoji ba ya kawo dalilai ko bai kawo dalilai ba ko dalilansa suna da ƙarfi ko dalilanmu suka fi ƙarfi amma wai ka saurari zantukarsa kaɗai ka yi hukunci to kai ma ba kai wa kanka adalci ba amma cewa mu muka yi ka saurari nashi ka saurari namu haka muka faɗa to kaga kuwa sai a koma a ga wanda duk zai ƙoƙari ya toge da cewa kar a saurari su wane to me yake nufi da kar a saurare su To kun ga anan yana ƙoƙari ya kange mutanensa da cewa su daina sauraron shafin sarki zaki. To amma kuma shi ɗin yana saurara tunda yanzu gashi ya ce na hau shafuka ko ina hawan shafin sarki zaki ina masa karere. A ina ya san ina masa karere ba jikin sauraron ya ji ba? To kaga kenan ya nuna cewa ya hana almajiransa su saurari shafin shi kuma ya koma ya saurara. saboda haka ku almajiran sai ku duba idan abu mummuna ne yasa ake hana ku to ya kamata wanda yake hana wani ya fara hana kansa idan kuma ba haka ba to kaga ashe wani abu ne daban to ban sani ba to sai dai idan kuma ruju'i kai idan ka gano maslahar ka ci gaba da sauraron ne yasa ka ci gaba da sauraro to wannan wani abu ne daban amma in ba haka ba bai kamata ka hana almajiranka abokai ka koma kana yi ba idan kuma ba wannan ba wani abu ne daban to ka fito ka faɗa wa duniya saboda haka musamman ga waɗanda suke nesa da Allah su daina tsoma bakin su cikin abun da basu sani ba su daina hukunci cikin abun da basu sani ba idan kuma masu nufin adalci ne su to su binciki duka bangare biyu din na ce ya fito ya ce iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna wuta na ce iyayen annabi suna aljanna kafin ka goyi bayansa ko ka goyi bayana akan zantuka ɗin. Saurari shi ɗin me ya faɗa me ya dalilansa akan haka. Sannan ka saurari dalilan da muka kawo kuma ka ji me ya yi hujjojinmu a kai. To wannan ita ce kai ma ka yi adalci. Idan ba ka yi haka ba, to ka daina ma magana akan kes ɗinsa domin ba ka san shi ba. Mu muka san shi, kuma mu muke tattaunawa da shi akan mas'alar. shi ma ya san mu. Sai dai ya ɓoye ya ce bai sani ba. sai dai ya ɓoye ya ce bai sani ba amma ya sani kuma ya tabbatar wa kansa ya sanin so saboda haka waɗanda suke gefe da ba su san kan wannan mas'ala ba da Allah su daina tsoma bakinsu a kai su daina tsoma bakinsu a kan wannan mas'ala din idan kuma adalci suke nufi to su saurari kowane ɓangare kaga wannan sun yi adalci kenan a dangane da abin da ya shafi iyayen annabi ina maimaita wannan ka suka bakwai kai malam idris na maka guda goma sha biyu tun da na maka sha biyu dinnan baka dawo ba don haka kaga ina bin ka bashi har a yanzu idan kuma har a yanzu kana gani mas'ala ce da za a ci gaba da mukabala a kanta bismillah ina gayyatan ka a kanta na biyu akan tasbaha zan tuka nawa ka sake akan nuna cewa tasbaha ba za a rike ba raddin da na maka akai ya ninka wanda kai kai nan ma wanda yake so ya je ya bincika a nan ne zai yi hukunci haka dukkan wata matsalar da ka ɗauko ko mas'alar maulidi mas'alar maulidi wanda muka tattauna da kai akwai abin da ya faru lokacin da nake kawo maka hadisi wanda yake nuna asalin maulidi wanda Ibn hajar yake cewa wannan hadisi asali ne na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai a lokacin cewa ma kai ƙarya ne wanda har na sha mamaki ya aka yi baka san da wannan magana da Ibn Hajar ya faɗa ba mamaki na sha sai na ce to ai ma a game da abin da ya shafi maulidin nan fa baka karanta wani abu akai inda kana karanta wani abu akan maulidin nan bai kamata ka musanta wannan maganar ba har ma ka ce wai ƙarya ne to kaga ire-iren waɗannan su ne suke da hatsarin gaske musamman ga waɗanda su basu san misali inda aka dosa akan mas'alar ba su saboda haka abin da nake faɗa maka shine kamar yadda ka ce ka amsa gayyatawa bakin kura da sharaɗin a sa masallacinka to ka sake amsa wannan gayyatan da na maka kar ka sa kuma ƙaidi don sa ƙaidi yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna ba jaruntaka ba sa cewa sai masallacinka wannan alama ne na tsoron muƙabala wanda bai tsoron muƙabala wanda bai tsoron muƙabala ba wani ƙaidi da yake sakawa kamar yadda baka sa kaidi wajen kowa aka turo kai zaka iya muƙabalan da shi ba to haka kuma ka yadda ko ina aka sa muƙabalan zaka yadda ka yi. wannan ita ce gaskiyar magana amma idan baka yadda da wannan ba to tsoron muƙabala ne har a yanzu kana tsoron muƙabala saboda haka Allah shaida ne ba wani abu a zukatanmu iyaka kawai akan zantukan da kake sakewa waɗanda ba daidai ba muke kokarin mu tabbatar wa al'umma cewa abun da ka faɗan nan fa ba daidai ba kai kuma ka gane da ka janye to rashin janyewanka shine ke wahalar da kai idan da ka janye to kaga ai da ba matsala duka za a wuce matsalolin amma da kaga baka janye ba kana nan kai kuma kana yada waɗannan abubuwa to kaga ba zai yiwu a yi shiru a bari kana yada su ba asukutu ridan duk lokacin da aka maka shiru to yana nuna kenan abun da ka faɗa haka ne Don haka shi yasa ake mayar maka. Su kuma masu ganin cewa me yasa wai ake mayar masa da raddi daga cikin ɓangaren mutanensa. Ko me yasa kullum me yasa kullum ake mayar masa da martani. Ya kamata ka fara tambayan shi ɗin ka fara tambayansa me yasa kullum yake kawo irin waɗannan hatsaniya? me yasa shi din kullum yake kirkiro waɗannan abubuwa ka fara tambayan me yasa shi din in kai mai adalci ne ko kana ɓangaren sa ka fara tuhumar me yasa shi din yake haka sannan kuma kowaye aka masa haka da wannan yake nuna in shi kaɗai ne yake tarar da irin wannan to kenan shi din tsarin da ya ɗaukar wa kansa ya bambanta da na mutane saboda haka magana da nake faɗa ita ce ka dai amsa wannan gayyatan da na maka kar ka takaita da amsa gayyatan yan izalan jos ai ka san inda aka faro ai ka sani akwai wani waje da aka jefa ka wanda yake da ƙayan gaske kuma baka sa takalmin karfe ba na san ka sani akwai wasu wuraren da ba za ka iya fitar da kanka ba saboda taka ƙaya kake ta yi a wannan wurin shi yasa baka so ka koma wajen amma idan ka yarda da kanka ka gamsu da kanka to amsa gayyatan da na baka ka amsa gayyatan kuma ka sake ka ce ka yadda da cewa a tattauna a Kibla FM din ko kuma a Isha FM din ko kuma a Sarki Zakin ka yadda kaga babu wanda zai tada hankalinka babu wanda zai tayar maka da hankali ba wanda zai tayar mun da hankali ba wanda zai kawo husuma wannan ita ce shawari na gaskiya idan kuma za ka fara da yan izalan Justin nema to ga shawari ku bi irin waɗannan tsaruka ai ga kafafe ba ma sai an shigo cikin masallacinka ko masallacinsu ko an samu wani hall kaga ma babu wata fitina kenan ba ma wani rikici kaga ai yafi sauki sai kawai a hau isha fm ko a hau kibla fm ko a hau nan shafin sarki zaki kaga shi kenan sai a yi ba tare da wata fauda ba wanda yake son muƙabala duka haka ya kamata ya yi duk wanda yake bibiyan abubuwan da suke faruwa akan muƙabala ai galibi yanzu waɗanda ake gabatarwa ma a social media ake gabatar da su kamar yadda kuma gashi nan kana hawa social media kai din ma ai kana hawa amma kai ka fi so ka hau a inda a inda kai kake gani nan ne kadai zaka iya hawa kullum kai kakan fake a gidanka ai jarumi yakan fita daga gidansa ya tafi wani gida jarumi yakan ce aje daji jarumi yakan ce ga inda ya kamata a yi amma don ka noke a gidanka ka fake a gidanka ka ɓuya a gidanka kullum kai ake zuwa kai da kanka ka faɗa an je masallacinka to ai alhamdulillah ka ga kenan wannan shine aikin jaruntaka yanzu kai kuma sai ka saka wa waɗanda suka je din yawa sai ka je so saboda haka wannan ita ce gaskiyar magana akan waɗannan zantuka ɗin kuma alhamdulillah idan adalci za a bi to waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a yi Tun da dai ka riga ka amsa musu nasu gayyata, duk da dai namu gayyata dai baka amsa ba amma mu ma muna jira ka amsa wannan gayyata din ga sai ka cika jaro ne amma idan ka ware wani bangare ka ce ka amsa musu gayyata amma wani bangaren baka amsa musu gayyata ba to akwai barazana mai yawa lalle akwai abun da kake shakka lalle akwai abun da kake tsoro lalle akwai abun da kake tunani zai iya faruwa to kaga jarumi shi zai ce na amsa wa kowane bangare wani da kace ka gayyace ni kai ma na amsa maka kai ma wane da kace na kaga na kai ma na amsa maka kuma yanzu ba yadda za ka yi ka ce ai ba a kai a zauna da kai ba bayan kuma ka yi zaman ai an wuce wajen yanzu ba za ka hukunta mu da irin wannan hukunci ba ba za ka hukunta mu da cewa ba za ka iya zama da mu ba tunda zama ta riga ta faru ta maimaitu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba so saboda haka yanzu abin da ya rage maka kawai shine sai ka ci gaba da amsa wannan gayyata alhamdulillah ka amsa wa ina maimaita wannan ka amsa wa izalar jos to ka amsa mun nema nema ina bukatan amsawarka bayan ka amsa wa izalar jos to koma ka amsa mun sannan kuma ka cire kaidin da kai sai a gidanka za a yi yadda da cewa ko ina aka yi a yi kamar yadda yanzu na faɗa maka idan kuma ba haka ba to a rubuta a tura wa duniya su zaɓa su ce to a masallacinka ne ya kamata a yi ko a samu wani waje na yadda duk inda aka ce ya fi dacewa a yi wajen to mu yadda ni da kai sai a yi a wajen in ka fahimci maganar da nake faɗa domin mu fita daga son kai ko son rai dukkanmu Wataƙila kana da ɓangaren son ranka, ina da ɓangare na ko wataƙila. To shi kenan mu sake wa mutane a tura ko ta social media. A ina ne ya kamata a yi muƙabalan in za a yi? A masallacin Malam Idris ne ko a masallacin Izalar Jos? A masallacinsu ɓangare kaza za a yi ko kuma a wani waje daban sai a sake wa mutane sai su yi hukunci. idan kuma ka yadda ka amsa mun to ni kan tuni na baka zaɓi. ka zaɓa daga cikin waɗannan abubuwa guda uku na baka Isha FM na baka Kibla FM na baka Sarki Zaki Ɗauki inda kake so na san akwai inda kake gani gidanka ne to zaɓi ma gidankan a wajen na baka dama amma batun masallacinka na je maka so ɗaya so biyu so uku yanzu abin da ya kamata kai karama mun To na yadda ma idan baka rama mun ba, ka yadda cewa za ka yi a cikin waɗannan kafofi guda uku. So saboda haka ni ma ina jiran amsawarka, nan da za mu tabbatar da jarumtakanka. Ai sakonnin suna ka, sakonnin suna tafiya maka. Kuma ina jan ina ƙara gudawa mutane lallai su sani a shirye kowane lokaci muke akan wannan muƙabala din. a kowane lokaci kuma ka sani duk maganan da ka faɗa in dai akwai gabar raddi za mu mata in dai akwai gabar raddi to za mu yi sai dai ka sani ba kowane magana muke waiwaya ba ba kowane magana muke sauraro daga cikin zantukar da kake sakewa ba akwai zantukar da muke selecting akwai zantukar da muke ɗauka akwai kalaman da muke gani suna iya cutar da al'umma to wannan kan za mu yi magana a kansu saboda haka wannan ita ce saƙon da nima nake turawa zuwa gare ka yawwa naji ka amsawa izalar jos to ka sake amsa mun gayyata ta gayyata na tana nan tana yawo kuma ka san da ita amma ka tsallake ta ka tsallake ta to me kake tunani ko akwai abin da kake shakka ko akwai abin da kake kokonto ko akwai abin da kake gani zai iya faruwa ga suka tili wanda nake binka ka baka biya ba kai ka san waɗannan basukan suna nan a kanka baka biya su ba to saboda haka tunda mas'ala ce ta addini ba mas'ala ce ta wasa ba mas'ala ce ta addini ba mas'ala ce ta wasa ba kawai ka fito ka ci gaba da kare kanka daga waɗannan abubuwa da na ce ka kare kanka a kansu yin haka ita ce za ta tabbatar da cewa ka cika jarumi rashin yin haka shi ke tabbatar da akwai tsoro da kake ji in ba tsoro ba to fito ka yadda cewa a yi muƙabalar ba ƙaidi amma ka zo ka ce wai a masallacin ka kullum kai ne za a biyo a masallaci kullum kai ne za a biyo a masallaci ni kaina na je gidanka ba ma masallacin ka ba ba ɗaya ba ba biyu ba ka sani na zo kuma masallacin kan ka sani to yanzu kai ya kamata ai ka saka wa mutane ina maimaita wannan saboda ka rike da kyau saboda ai na ga batu ne na rashin adalci kullum kai ne za a je gunka wannan kan ba adalci bane yawa saboda haka yanzu kai ake gani idan ka ki zuwa wajen wani to tsoro kake ji kenan kai kuma ba za ka iya cewa yanzu an ji tsoron ka ba tun da gashi an zo maka har gida kaga kuwa wanda ya zo maka gida kaga ba maganin tsoro ba kenan yanzu kai ne ka saura ka saka yanzu kai ne ka saura ka saka saboda haka kar ka ɗauka cewa waɗannan zantuka da za ka sake su ba za su zo kunnen mu ko ba za mu mayar musu da martani ba insha Allahu kuma don mutane su tabbatar da abin da ya gudana ranar Lahadi insha Allahu a program da muke karfe ɗaya da rabi da sarki zaki zan saka waɗannan zantuka da ka sake su ɗaya bayan ɗaya in nakadin su amma yanzu na fito in maka wannan don sakon ya je maka amma mutane su saurari abin da ya faɗa din insha Allahu ranar Lahadi zan zo in danna abun da ka faɗa kuma in warware ka in yi nakadin abubuwan da ka faɗa saboda duniya ta shaida ka furta maganganun ko baka furta ba ka faɗi waɗannan zantukan ko baka faɗa ba to waɗannan kawai su ne abubuwan da ya kamata ka, ka, ka, ka fahimta kar ka ɗauka yanzu lokaci ne kawai ka fito ka faɗi magana ka koma ka kwanta ba wanda zai mayar maka a dole za a mayar shi yasa ma in zaka faɗi maganan ka zauna sosai ka shirya mai zaka faɗa saboda in ka san ta faɗa baka san ta mayarwa ba don haka ina jaddada wannan gayyata zuwa gare ka amsa gayyata ta ma kamar yadda ka amsa gayyatar izalar jos na ji ka amsa gayyatar izalar jos ina maimaita wannan amsa gayyata ta idan kuma baka amsa gayyata ta ba to me kake tunani me kake shakka me kake tsoro yawa me kake tsoro ka amsa gayyata ta na ji ka amsa na jos ka tsallake tawa na san ma gayyata ta ta riga ta jos din ta riga kuma na sani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma sakonnin sun je maka to me yasa kake ta kakkaucewa me yasa kake ta nokewa me yasa kake ta guduwa me yasa kake ta guduwa saboda haka wannan mas'ala ce wacce alhamdulillah bashi ne ake binka kawai za ka ci gaba da biyan bashi Za ka ci gaba da biyan bashi ne kawai yawwa eh, ko kuma ina ƙara baku shawari ɗan izalan jos ina ƙara baku shawari yawwa eh, ni a wajena ba ni ganin cewa wai ku taho masallacinsa ba ni ganin haka shawari zuwa gare ku ba ni ganin ku taho masallacinsa eh adalci ita ce a samu wani waje daban ko kuma a raba wa'annan wurare a iya isha fm ko kuma a kibla fm duk da wannan matsala ta ta shafe ni na faɗa amma shawari kuma da nake ƙara muku ko dai a yi a waɗannan kafofi ko kuma a samu wani masallaci daban wanda ba nashi ba ba naku ba wannan ita ce adalci na tattaunawa a nan kuma a samu kowane ɓangare sun zo da wakilansu sana'a a samu alkadi wanda bai bangaren ku bai bangaren sa to ina gani wannan ita ce adalci na tattaunawa amma idan ba haka aka yi ba to dole za a iya zaluntan wani za a iya wa wani rashin adalci a zo masallacin ka kai ne alkalin kanka yadda ka so haka za ka yi ko kamar yadda ka yi a baya tunda an yi hakan ka yi wato amma ka zo kana ta gwada wa mutane wai an yi lafiya lafiya Allah ya sawwaka wannan rashin adalci ne wai dukkan wanda kai muƙabala da su din an yi lafiya lafiya babu wani abun da ya faru ai abun da ya faru kenan rashin adalci saboda an zo gunka saboda kana ganin kana gaban almajiranka ɗalibanka wanda iyaka su maka kabbara su ce maka haka yake to amma in gaskiya ake nema a nemi duka ɓangarori to wannan ita ce muƙabala ta gaskiya ita ce muƙabala ta adalci ita ce kuma za a fitar da hukunci na gaskiya hukunci na daidai amma babu amfani cikin abun da za a zo a yi shi kuma ba a fitar da natija a cikinsa ko ba a fitar da maslaha ba saboda haka ina ba ku shawari yan izalan jos idan kamar yadda watakila ta ɓangaren ku ne kuka fara gayyatarsa tunda na je yana cewa amsa ya amsa ya nuna cewa kamar kuka gayyace shi to kamar yadda ya amsa sai ku fito ku ce to kun yadda to amma dai muƙabalan nan ba a wurinka za a yi ba yawa a dubi wani waje a yi wadda ita ce adalci idan kuma ya ce ba haka ba to ku ba shi shawarin a sake abun wa duniya ta yi hukunci saboda a tabbatar da menene abun da ya fi daidai ɗin kaga kaga bai so kansa ba ba ku so kanku ba a sake abun a duniya duniya ta yi hukunci a ina ne ya kamata a yi wannan muƙabalar waɗanda suka ce a masallacinku ya kamata a yi da waɗanda za su ce a masallacinsa ya kamata a yi da waɗanda za su ce duka ba a wajen ya kamata a yi ba sai a ga waɗanne suka fi yawa a inda ya fi yawa sai a yi hukunci da wajen kaga wannan ita ce cikakken adalci amma in ba haka ba to ba a yi nufin adalci a cikin zaman ba wannan ita ce shawari da nake miƙawa zuwa gare ku nima eh wannan ita ce shawarin da nake isar muku ga wani bawan Allah yana cewa mu ma muna bin ka bashi a Isha FM haka yake faɗa ko wai suna bi na bashi a Isha FM to ba ya hana ku zuwa shafin nan ba yanzu kai zaka bijirewa maganan malaminka malaminka ba ya hana ka zuwa kan wannan shafi ba to alhamdulillah to haka muke so to alhamdulillah she kun ji fadakarwar mu nasihar mu tana sama da nasa kenan okay kun ji nasihar da muka ce kar ku biye masa to alhamdulillah kun gane kuma na ji dadin haka na ji dadin haka dama na ce mu kar ku biye masa idan yace ce kar ku bi sarki zaki ku bi saboda ka saura min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ku zama daga cikin waɗanda suna sauraron magana suna bin mai kyau eh kuna sauraron magana ku bi mai kyau ai na yi mamaki wala na ɗauka kun ji maganarsa na ɗauka dama kun mai da maganarsa maganar manzo Allah to ku gaya masa maganar sannan fa bata karɓu a wajen ku ba don gashi nan kuna bibiyan sarki zaki kuna nan kuna hawowa shi ɗin ma bai bari ba alhamdulillah don gashi nan ya ce ina hawa sarki zaki ina maza ƙarya bayan ya ce ku daina sauraron shafin ya koma ya saurara kuma kuma gashi kuna bi alhamdulillah to kawai wannan ma ya isa duniya ta fahimta cewa to ba zai yi a daina bibiyan ba ba zai yi a daina bibiyan ba kenan to kaga ba ku ba ku ji wa'azinsa ba kenan ba ku ji nasiharsa ba kenan ba ku ji nasiharsa ba kenan tunda ba ku daina bi ba awwa so saboda haka kuma dama wannan din kuma yadda kuka yi ma shine daidai din kar ku ji sa kar ku ji maganan san shine daidai din kar ka ce fa wai na ce kai abun da kai yanzu ba daidai ba a'a ai zuwan ka kan shafin shine daidai din kaga mun ƙara tabbatar da cewa maganar sa bata karbu ba kenan shi din ma shi ya faɗi maganar amma shi kansa bai yi aiki da maganar san ba tunda har ya je ya saurari ya saurari abubuwan da muke faɗa akan shafin har yana cewa wai ana masa ƙarya wai ina masa ƙarya so saboda haka ah, waɗannan sakonni ne na sake su zuwa gare ka kuma waɗannan sakonni na san insha Allahu nan da mintuna kaɗan insha Allahu za su iske ka ko kuma yanzu ma kana sauraro duk yana iya yiwuwa e, don watakila yanzu ma kana ji na saboda haka ni ma ka amsa mun wannan gayyata ita ce magana da zan faɗa a ƙarshe amsa mun gayyata ta kamar yadda ka amsa wa ƴan izalan jos amma ka cire ƙaidin da ka saka cewa sai a ka sai a gidanka gidankan an je ba ɗaya ba biyu ba uku ba da haka yanzu kai ma abin da ya dace inda adalci ne sai ka saka wa waɗanda suka je maka har gidan nan sai ka saka musu idan kuma hakan bai samu ba to a koma a yi muƙabalar